Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai House 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangula voa hausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a shirinmu na yau laraba 29 ga watan maris na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da ibrahim kalmasi garba da ma sauran abokan aiki muke fadar cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ibrahim abam ɗanɗanon labaran to kwamitin majalisar wakilan amurka kan bayanan sirri wanda ke binciken katsalandan london da ake zargin rasha ta yi a zaben amurka ya fada cikin rashin tabbas an samu garuwakin jami'an binciken majalisar dinkin duniya da mai musu tafinta jamhuriyar demokaradiyyar congo sannan shugaba donald trump ya rattaba hannu kan wani umarni bisa ikonsa na shugaban kasa wanda ya kawo ƙarshen shirin nan na amfani da makamashi wanda bai dumama yanayi to labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa wasu ɗaliban najeriya sun yi nasara a gasar kimiyyar da aka yi a nan amurka each one of you working together can make Nigeria. Kowane ɗaya daga cikin ku in kuka yi aiki tare za ku iya maida Najeriya da ma duniyar kyakkyawan wurin zama. a can jihar Niger ko wani mataimakin shugaban makarantar sakandare ne ya yi wa ɗalibai shidda ciki malam garin yaya ni ne vice principal a makarantar makarantar da secondary school tunga kuma na san ba da son raina ba abun da kawai ya zama yadda ya zama a wajena in ba haka ba na dauki yara na kamar yara na ne ha kuma muna da rahoton da wato da dafe masu aikata ayyuka a sha har su 30 da rundunar 'yan sandan jihar nasarawa ta yi kana sabu imam aliyu zai shigo da shirinsa na demokradiyya a yau amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran ciyaman ɗin kwamitin majalisar wakilan amurka kan bayanan sirri david nunes ya jefa aikin binciken haɗin gwiwa da jam'iyyu ke yi game da katsa london ɗin da ake zargin rasha ta yi a zaben amurka cikin rashin tabbas jiya talata bayan da ya yi watsi da kiraye-kirayen ya tsama kansa yana kuma mai jinkirta aikin kwamitin na sauran kwanakin makon ɗan majalisar wakilai nunes ya soke ganawar sirri da shugaban hukumar bincike ta fbi james komi da shugaban hukumar bayanan sirri na tsaron ƙasa admiral mike rogers al'amarin da ya daɗa fusatar da mambobin kwamitin 'yan jam'iyyar democrat waɗanda suka ce take take nunes a makon jiya da na wannan satin sun jefa ayar tambaya kan amincinsa kuma hakan ya yi illa ga shugabancin binciken da yake yi nunes ya gana da wata majiya a harabar fadar white house kafin ya bayani a makon jiya cewa a garin tatsar bayanan sirrin wasu mutane an hada da na shugaba donald trump ba bisa niyya ba a cewar mai magana a madadinsa wanda ya ce nunes ya so ne ya kasance a wuri mai matakin tsaro don duba bayanan da majiyar ke kwarmata masa wannan ya sa wani babban mamban kwamitin ɗan jam'iyyar democrat adam Schiff ya buƙaci da nunes ya tsama kansa daga binciken rasha da ake yi an samu gawarwakin jami'an bincike na majalisar ɗinkin duniya da mai musu tafinta a jamhuriyar demokradiyyar congo mai magana da yawan gwamnatin ta jamhuriyar demokradiyyar congo lambert mende ya faɗa jiya talata cewa an sami gawarwakin michael sharp da zaida catalan da betu tishletela a wani wuri da ke daura da kogin moyo a lardin kasai da ke yankin tsakiya da yake magana da sashen faransancin afirka na murya amurka mende ya ce amma filla kan catalan din majalisar ɗinkin duniya ta tura mr sharp ba amurki da mr catalan ɗan ƙasar sweden ne don su binciki zargin cin zarafin bil'adama wanda aka aikata a kusa da ƙauyen bankode wanda ke kudu da hedkwatar lardin kamanga sun bace ne a ranar 12 ga watan maris tare da mai mustafinta tishtela dan asalin kongo din da kuma wasu 'yan asalin kasar ta kwango su uku da direban su isaac kabuwayi da wasu masu babura biyu da ba tantance su ba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc shugaba donald trump ya rattaba hannu kan wani umarni bisa ikonsa na shugaban ƙasa wanda ya kawo ƙarshen shirin nan na amfani da makamashi wanda bai dumama yanayi wanda na ɗaya daga cikin muhimman manufofin tsohuwar gwamnatin obama da aka bullo da su don yaƙi da dumamar yanayi wannan uwa uba ya shafe manufofin amurka na shekaru gwammai waɗanda ba kawai sun tsaya ga batun dumamar yanayi ba ne amma har ma da kare muhalli da kuma ka'idar samar da makamashi da izza makamashin dama a yayin yakin neman zaɓe trump ya sha cewa zai kawo ƙarshen wannan manufa akwai ma lokacin da ya bayyana batun ɗumamar yanayin da almara to amma an fi sanin trump da cewa shi ka'idan kare wato ka'idar kare muhalli wato mai tsauri na illa ga ɓangaren samar da makamashi ta yadda ke hana su samun riba kuma hakan na shafar batun ƙirƙiro ayyukan yi wannan ikon na shugaban ƙasa ya zayyana matakin da fadar shugaban amurka ta white house za ta ɗauka wajen kawar da duk wani sharaɗi wanda ke kawo cikas ga samar da makamashin kwamandan sojojin amurka a iraki ya ce mai yiwuwa ta hannun sojojin amurka a harin nan da aka kai birnin mosul wanda wasu shaidu suka ce ya yi sandiyyar mutuwar farar hula wajen su ɗari a ranar 17 ga watan maris saboda mun kai hari a wuraren ina ganin tana yiwuwa ma mu ne muka aikata a cewar lieutenant general din soji stephen townsend wanda shine kwamandan da ke jagorantar yakin da ake da isis a iraki da syria lokacin da yake bayani daga birnin bagadaza ga manema labarai waɗanda suka kira shi ta wayan bai ɗaya townsend ya ce kwamandojin sojojin iraki sun yi imanin cewa 'yan isis sun tara farar hula a wurin gabanin harin ko don su yaudari sojojin gamayya su kai hari ba san cewa farar hula ba ne ko kuma saboda su yi garkuwa da su mun san cewa tabbas 'yan isis na, sun ja daga a wurin daga wannan ginin sannan dama akan akan samu wasu mutane a wani wurin da ba za a iya sanin dalilin kasancewarsu ba sai dai kawai idan an tilasta su ne su kasance a wurin a cewar townsend din. jiya talata majalisar dokokin scotland ta kada ƙuri'ar amincewa da neman a sake gudanar da zaben raba gardama game da batun samun yancin kai daga burtaniya da ya ba da izini ga babbar ministar ƙasar wadda ita ce ma 'yar majalisar ƙasar mafi tasiri ta buƙaci gwamnatin burtaniya ta yadda a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a edinburgh sun kada kuri'a 69 akasin 59 ta buƙatar majalisar burtaniya ta amince da hakan matakin da ya zama tilas a zaben raba gardamar da babbar minista nicolas sturgeon take son a gudanar cikin shekaru biyu masu zuwa wato tun ma kafin burtaniya ta kammala ficewa daga kungiyar kasashe 28 na tarayyar turai da ƙuri'u marasa rinjaye 'yan burtaniya suka amince da ficewar wadda ake kira brexit a zaben raba gardamar da aka gudanar bara kuma burtaniya za ta fara aiwatar da matakan ficewar daga yau laraba labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu yaya kallabin shirin da rahoton nasarar da ɗaliban Najeriya suka yi a gasar kimiyya da aka gudanar a nan Amurka ga kuma Hassan na kai da ƙarin bayani. jim kaɗan kafin a sanya faifan bidiyo ga ɗalibai da jami'an gwamnatin najeriya da aka gayyato don ganin yadda najeriya ta zo na farko a gasar kimiyya da fasaha na duniya da aka yi a amurka sai da jakadan amurka a najeriya ambasada stuart samington ya yi wa ɗaliban jawabi mai ratsa zukata Kowane ɗaya daga cikin ku in kuka yi aiki tare za ku iya maida Najeriya da ma duniyar kyakkyawan wurin zama saboda abin da za ku iya yi kuma za mu duba yadda za mu mara muku mu karfafe ku ku duba hanyar da za ku zartar da abin da kuka koya a aikace aikin kuma da zai samar muku da kuɗin shiga. Ambassador Simonton ya ci gaba da jan hankalin ɗaliban. of life isn't just about ideas. Kimiyyar rayuwa bata takaita kadai akan dabaru ba, amma kan mutane ne kamar ku, da ma canza alkiblar rayuwa, ku sarrafa kwakwalanku da rayuwarku bisa wani sinadarin da zai kawo canji a rayuwa. Cikin kasashen duniya 28 da suka shiga wannan gasa, kasashe hudu ne suka zo dab da dab, wato Brazil, india nigeria da amurka kuma cikinsu gaba daya nigeria ce ta zo lamba 1 an dai nuno bidiyon dalibai hudu da suka wakilci nigeria a wurin gasar da suka zo na farko suna bayanin manhajar da suka kirkiro na tsabtace muhalli sun fara da illar da shara ko rashin tsabta ke haddasawa na haddasa matsalolin rashin lafiya kamar zazzabin cizon sauro typhoid da sauransu don tunkarar wannan kalubale ne muka samar da manhajar da ake kira discardios da za ta tallafa wa mutane su biya bukatarsu wajen neman a masu aikin tsabtace muhalli. daga bisani na keɓe jakadan amurka a najeriya ambassador samington inda na tambaye shi komai zai ce dangane da yadda najeriya ta zo na farko a wurin wannan gasa abu mai mahimmanci da shi ne kasan wannan gasa ce na duk duniya kuma najeriya ce ta zo na farko akwai bukatar a jaddada wannan batu an fafata ne tsakanin manyan zakakuran ɗaliban ƙasashen duniya najeriya suka yi na farko kuma hakan ina ga ya faru ne saboda abin da su su ɗaliban suke tunani na samo maslahar matsaloli ko ƙalubale. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica ɗuban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka kai shi karatu. Isa isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu. Idan kuɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin To a gaida ɗaliban Najeriya a can jihar Neja ku wani mataimakin shugaban makarantar sakandare ne ya yi wa ɗalibansu ciki ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Hukumar kare haƙƙin yara a jihar Niger Najeriya na can na gudanar da bincike akan mataimakin shugaban makarantar sakandaren gwamnati ta gidan kwano da ke Tungamina mai suna Muhammad M. Kuiji bisa zargin yin lalata da wasu 'yan matan sakandaren guda shidda. Ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sake sunanta mai shekaru goma sha shida a duniya kuma tana aji uku a wannan makaranta. ta ce a yanzu haka ma tana ɗauke da juna biyu a sakamakon amfani da ya yi da ita a ofishinsa kamar yadda ta yi ƙarin bayani. Shi abokin babana ne ina zuwa wajen shi in gashe shi daga wajen ne. Me muke me me muke? Ya kwana da ni a ofis na shi. A ofis ɗin shi? Eh. Da aka ya tilasta miki ne gogo da ra'ayinki ne? Tsoro ne shi ya sa na da ya yi. Ya yi barazana zai miki wani abu ne? To wani irin tsoro? tunda abokin babana ne ban san ko abun da zai bibiya baya ba bayan nan fa sai me ya faru bayan kwanta da ke. na kuma gida a lokacin da na tuntubi wanda ake zargin ga abin da yake cewa sunana malam muhammad m kuije ni ne vice principal a makarantar makarantar da ya school tunga kuma na san ba da son raina ba abun da kawai ya zama yadda ya zama a waje na in ba haka ba na dauki yara na kama yara na ne amma da gaske ka taba ta kai eh to har ta zo ofis na ba saboda na kira ta ba na tsorata ta ma tile ta ba ne sai Allah ya kaddara abu ya faru tsakanin na da ita daɗi ba. Yanzu a ofis an kai amfani da ita. Ito eh, kasan ranar lokacin da aka dawo hutu ita ta zo ne cikin kayan makaranta da zan ce ta je ciki domin mun tura sauran yara ciki wannan ya faru. Amma kamar bayanin da muka ji nan cewa akwai wasu guda shida ma duk kana. Wannan Allah ya sani ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. A halin da ake ciki dai hukumar kare haƙƙin yaran ta jihar Niger ta ce za ta bi lamarin sau da kafa in ji shugabar hukumar barista Maryam Kolo. Ah, wannan abin da ya faru ba abin da zaka ce mutum ya ji daɗi ne da ya faru ba shi ne sa ka gani wannan zumuka taso a kai mu tabbatar cewa wannan abin da shi ba bar shi ba ya wuce haka nan amma ko me kuka gano abin da muka gano tun da shi da kanshi ya amince cewa ya yi kuma akwai wayansu mata kuma har wajen guda shida da suka ce su makaran kansu ya yi wasa da su ka gani dole ba mu da karfin da za mu yi bincike dole sai cid so shi yasa muka tura maganan zuwa cid to duk kokarin jin ta bakin shugabar wannan makaranta ya ci tura amma a lokacin da na tuntubi kwamishiniyar ma'aikatar ilimi ta jihar niger hajiya fatima Madugu ta ce tana sane da lamarin amma sai ta gama bincike zuwa ƙarshen mako za ta yi ma manema labarai magana. Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya. da ya ci kaga amana sai ta To Allah ya kyauta. a can jihar nasarawa ko rundunar 'yan sandan jihar ce ta ce ta samu nasarar kame mutane 30 da ake tuhuma da aikata ayyukan asha ga zainab babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton rundunar 'yan sandan jihar nasarawa ta ce ta cafke mutane 30 da take zargi da satan mutane fashi da makami da sauran manyan laifuka a yankin karamar hukumar nasarawa Kwamishinan 'yan sandan jihar Nasarawa Abubakar Sadiq Bello ya ce sun kama mutanen ne bayan wani samame da suka kai biyo bayan yawaitan aikata manyan laifuka a sassa daban-daban na jihar. To lallai mun kama mutane wanda muke tuhuma da cewa suna cikin masu aikata miyagun laifuka a cikin wannan jiha namu na Nasarawa. Yanzu dai an kama kusan mutum talatin a can tsakanin nasarawa garin nasarawa kenan zuwa maraba udege can zuwa wajen udegen beki wajajen tsaunukan nan kin sa akwai tsaunukan da suke wajen kai batun manyan laifuka kamar waɗanne irin laifuka kenan sacen mutane don a karbi fansa da kuma farshi da makami da ire-iren su dai to amma yanzu waɗanne matakai kuka ɗauka domin tabbatar da cewa wato kun tsare rayukan mutane da dukiyoyinsu mun ɗauki mataki ne mu je can wajen tsaunukan da suke wajen jage nan saboda muna da rahoton cewa wayannan miyagun mutane suna nan saman tsaunukan nan da suke wajajen nan sukan ko ne daga saman dutse su zo su tare hanya su saci mutane ko su yi fashi da makami saboda haka muka ce to maimakon cewa mu zo muna jira sa hanya bari mu je mu same su a inda suke zama ko a matsugunin su a can saman dutsen shi sai yanzu muka kaddamar da cewa muka samu dai mutane mu na 'yan sanda na musamman wanda na hada special team shine muka hada hada da tare da 'yan banga da kuma wasu fulani muka da wannan special team din haɗe da jama'a shi da ka ji ana wannan aikin aikin tsaro ba na jami'an tsaro kaɗai ba ne saboda muna so mu aiki tare da jama'a mutanen nasarawa muna so su yarda da mu suna su ba mu shawarwari abin da suka ga ya kamata ko kuma su ba mu rahoto game da miyagun mutane da suke tare da cikin jama'a. Kwamishinan 'yan sandan jihar Nasarawa kenan Abubakar Sadiq Bello. Shi ko a Tahiru Ahmad wanda ya shaida mun cewa a kwanan nan aka sace 'yarsa don neman kuɗin fansa ya ce al'ummar yankin ba sa bacci saboda yawaitan barayi a yankin nasu ya kuma buƙaci hukumomi da su ɗau matakan tsaro da hukunta waɗanda aka kama. Mutane ba sa Ahmad mazaunin Nasarawa a jihar Nasarawa kenan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To Allah ya kyauta. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu kuma muna agogo ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma takwas, ga kuma shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin Amurka sun taka shugabannin su birki kan inshoran kiwon lafiya. Shin akwai darasi a nan ga jariran demokradiyya kamar Najeriya? Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Thank you very much. Uh, we were very close. Uh, it was a very, very tight margin. We had no Democrat support. We had no votes from the Democrats. Shugaban Amurka Donald Trump yake cewa saura kiris abu ne da yake tafiya kege da kege. Ba mu samu goyon bayan Democrat, ba mu samu ƙuri'a daga Democrat ba, ba su da niyyar ba mu koda ƙuri'a ɗaya. Saboda haka abu ne mai wuya. Na sha faɗa fiye da shekara ɗaya da rabi yanzu cewa a siyasance abin da ya fi shine mu kyale dokar inshorar da ake kira Obamacare da kanta ta wargaje. yanzu haka tana kan wargajewa. Shugaban Amurka Donald Trump kenan yake tsokaci bayan yunkurin da gwamnatinsa da 'yan majalisar wakilai ta tarayya ƙarƙashin jam'iyyarsa ta Republican tsakanin su suya su suka kasa cimma yarjejeniyar kawar da dokar da fiye da shekara bakwai suke ta ƙoƙarin ganin bayanta. Right now, quite frankly, the reason that they lost was because of actions they took or did not take, but it's also because the American people weighed in. Wannan muryar shugabar marasa rinja a majalisar wakilai ta tarayyar Amurka Nancy Pelosi ta ke cewa yanzu a ƙashin gaskiya abin da ya sa suka faɗi shine saboda matakai da suka ɗauka ko suka kasa ɗauka. Amma kuma Amurka sun sa baki, wayoyinmu sai ƙara suke yi babu ƙaƙƙautawa. Ina so na gode wa dukkan Amurka waɗanda suka kira wakilansu ko suka bayyana goyon basu ga Obama Obamacare ko suka nemi a rusa waccar doka ta Republican. mu yi amfani da wannan dama mu numfasa mu taya amurkawa murnar ba a rusa wannan doka ba a daidai lokacin da dokar ta cika shekaru bakwai da kafuwa. Na tambayi Farfesa Yusuf Alhassan na jami'ar Kansas da ke Missouri shin tutsun wakilan majalisa 'yan Republican ne ya kada dokar da za ta maye gurbin Obama ko dai borin talakawa? To, in ka tuna zan ce a ah, some-somen hauka da lokacin da su 'yan majalisa suka tafi hutu din nan da ake tafiya na wani ɗan lokaci na sabuwar shekara to kasan sun je sun tattauna da jama'ar wato jihohinsu hmm. to a gaskiya wannan tattaunawa ko muhawara da suka yi ita ta fito musu da gaskiyar abubuwa ƙarara hmm. suka fahimta cewa gaskiya abin da jama'iyyar republican take so ta yi wato bai fada ce da kasan nan ba so a takaice amerikawa su suka kada wannan abin nan eh, kiwon lafiya da su republican suke so su kawo kuma suka tsaya tsayin daka suka nuna wa 'yan majalisar su ahir kuka yadda kuka amince da wannan in ba haka ba za ku ɗanɗana idan lokacin kaɗawa ya zo za ku gani. Farfesa Yusuf Alhassan eh, yan majalisa sun fi jin tsoron talakawansu akan shugaban Amurka? Warai da gaske. To ai shugaban Amurka ba shi zai kuma zaɓar su ba su dawo kan kujerarsu. To. Talakawa da suka zaɓe su. To. Su ne kuma kamar yadda suka gaya musu ahir to inda ba su saurare su ba ina tabbatar maka idan sun ƙiji ba za su gani ba idan an zo zaɓe nan da shekara biyu. Mm. dimokuraɗiyya a yau wannan ita ce dimokuraɗiyya a yau talakan ƙasar shi shine dimokuraɗiyya saboda ne ya san ƙarfin wato wannan katinsa da zai je kaɗa ko ta kaɗa jiha kuma na wannan bangare zai gani ba shugaban ƙasa ba donald trump ba abin da zai musu me yasa waɗannan talakawa waɗanda galibinsu kamar yadda ake gani a talabijin turawa ne suka yi eh, ta bature abautan eh, suka juya alƙibla da wannan doka lokacin da obama ya kafa ta ha zuwa lokacin da zai sa dokan nan bata da farin jini saboda su gaskiya 'yan republican lokacin suna hamayya su suka bata su obama kiya suka yi ta kawo ƙarya da ƙarerai suka yi ta sharra a kanta babu wata inshora da take ɗaukan nauyin marasa lafiya irin waɗannan kamar ita obama kiya to kuma amma jama'ar ƙasa sai suka ga cewa ashe abin nan fa da suke faɗa fa ƙarya ce ba gaskiya ba ce to to shine yasa ka gani lokaci da ya zo suke suka fito suka ce ahir duk wanda ya mana duk wanda ya soke mana wannan inshora to fa zai ɗanɗana kuɗa sai ji to farfesa kamar yadda na ce shugabanni biyu suka je gaban su kuma suka sha kaye a najeriya shugaban najeriya muhammadu buhari ya sake gabatar da sunan shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa eh, ibrahim magu gaban majalisa karo na biyu kuma majalisa ta yi fatali da sunansa bata amince da shi ba menene eh, zan ce wacce kama ko alaƙa ke da abin da ya faru tsakanin shugaban najeriya da shugaban amurka su 'yan majalisa gaskiya ne a yadda na fahimta ba sa sauraron talaka in ka ga sun fara sauraron talaka to lokacin zaɓe ya zo za a ji a ɗan rarrashe shi a ɗan masa abin da za a yi masa a yi ƙoƙari ya kaɗa wa mutum nan ɗan majalisa ko eh, na dattijai ko na ƙasa ko kuma gwamna abin nan ƙuri'arsa. Eh. To amma kuma idan aka ce kuma shugaban ƙasa ya fito ya magana shi kenan ai mu gani ake wato babu wani abu kuma kenan komai ya kare tun da haka ne ba talaka yan majalisa a najeriya suke sauraro ba me yasa shugaba buhari ya kasa samun majalisa ta amince da ibrahim magu to wannan gaskiya ya dan ɗaure min kai saboda ina ganin cewa yan majalisar nan akwai ɗan wani abin da suka taka da suka hango to amma wannan akwai tsoron shi shugaba amin ibrahim magu da ake ganin cewa zai ci gaba da jagorar ita wannan kungiya ta cin hanci da rashawa to suna yan majalisu suna ganin cewa gaskiya idan mutumin nan ba abin eh, wato ya zo kansu to ba zai musu da sauki ba. A iya cewa a demokradiyance su ma 'yan majalisa sun kwatanta demokradiyya ganin cewa sun dogara ne da rahoton da ya fito daga hukumar 'yan sandan farin kayan najeriya wa rahoton da ke nuna cewa ibrahim magu yana da rauni ina ɗaya daga cikin dalilan da suka faɗa amma ni abin da na fahimta gaskiya akwai wasu abubuwan da basu su faɗa mana ba da za mu har amince da cewa eh gaskiya ne bayanin da 'yan sanda suka faɗa ɗaya daga cikin abubuwan to ganin ka Eh, an an yi demokradiyya nan da ya kan mutunta rahoton hukumar da dama ita take eh, kawo rahotanni kan mutane irin waɗannan? Gaskiya sun yi a nan. To. Saboda dama suna neman wato madafa. Wannan ya nuna cewa eh sun yi amfani da demokradiyya a nan. Um, abin da aka saba zani a ba ne abin da shugaban ƙasa ke so shi za a yi. Um, a fahimtar ka me yasa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai amfani da ikonsa a danne wannan rahoto na wannan hukuma ba ya bari hukumar ta tura rahoton to na ganin ya yi amfani da kamar dimokuraɗiyya ta yi aikinta wani darasi ne ƙananan jariran demokradiyya kamar najeriya za su iya su koya daga abin da ya faru da shugaban amurka da kuma majalisa akan wannan al'amari to gaskiya darasin ko darasai da za a zance ya kamata 'yan najeriya su koya da jama'ar ƙasa gaba ɗaya da shugabanninta ya kamata su fahimta cewa jama'a su ne dimokuraɗiyya kamar yadda ya nuna mana a nan ƙasar cewa 'yan majalisa da shugaban ƙasa e, an tabbatar cewa su ne wakilan jama'a kuma su jama'a suka ɗora wa nauyin gabatar da al'amuransu a siyasance amma akwai abubuwan da su 'yan ƙasa ko kuma jama'ar ƙasa suke so a yi musu ba abin da shi ɗan majalisa ko kuma shugaban ƙasa yake so a yi ba. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu rufe bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da aka Allah kamu karshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon gaba da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke mazuriya a nan Amurka da kuma cibahiro Dodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla sai rana wata yau a daidai wannan lokacin a mu da wani sabon shirin. Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice ciyaman ɗin kwamitin majalisar wakilan Amurka kan bayanan sirri David Nunes ya jefa aikin binciken haɗin gwiwa da jam'iyyu ke yi game da katsa London ɗin da ake zargin Rasha ta yi a zaben Amurka cikin rashin tabbas jiya talata. bayan da ya yi watsi da kiraye-kirayen ya tsame kansa yana kuma mai jinkirta aikin kwamitin a sauran kwanakin makon an samu gawarwakin jami'an bincike na majalisar ɗinkin duniya da mai musu tafinta a jamhuriyar demokradiyyar congo mai magana da yawon gwamnatin wato gwamnatin ta demokradiyyar kongo lambert mende ya faɗi jiya talata cewa an sami gawarwakin michael sharp da zaida catalan da betu shalantele ne a wani wurin da ke daura da kogin mayo a lardin kasai da ke yankin tsakiya to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu amadu kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi ibrahim ka almasi garba da ta gabatarwa da cubahiro jodo ne da ya bada umarni sai injiniyan mu jim ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun sake da muku da wani sabon shirin